بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ungaba soko iwagi be gani be karatun shi limini littafi albarka kunna ungayi karatun shi ya a hadisi ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na yi bayyaci mu ya aluma ya musulmi shi na ibn hadisi wayu yo kindo na qur'anu yi wayina amma rike qur'anu ganbe hadisi ji qur'anu lafzi utomanu wen fifi bi daga batucho amma hadisi ji manu daga bayan atomanu daga batuci bo wen fibi lafzi uji daga ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina rike mu ciko gada ya hadisi da gan bai qur'ani na da wani da wucin awa ga musulmi zozo gan bai ahadisi ya e bona ahadisi ji e ga mi ji yo na soci ji wa yuya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam e mu ku yo ne wa ga musulmi lagu suna e a ahadisi ya nabi muhammadu ga ite ayayen qur'anu jiyo ya kakan shaminiyan littafin nan ga hadisiyan abu huraira Sahaban wuce kuna dokun bai gugobe a hadisi jina aini sun nuyi abdurrahman na yi sahar utula sanawai ta ci sahaba je ba ilimin hadisi ga anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qal annabi sallallahu alaihi wasallam ga kidi la yanzuru allah yawmal qiyamah إذا ره jarra سوچا batara بيان cacin lelo bayan باكين na kayuwe bakin etiyan etiyan leona ewo fon sakawadan ede ozo endoro galada na kan ce bakin etiyacin saona so cacin zanna libera mai e fakiya maya a guda miliyan aladayin larabawa na janabi muhammadu bai sun fi maka wani sallallahu alaihi wasallam idan zu caji kayan fa caji aja fe lau bakin etiyacin e san fe wata san fe da takama watsun ya ji fi bana nabi bai sun maka ciji ta tiwu bana wani lugwata do cijo in ji mafi bo na wukana mini na ji lugwata tiwu na kenin kwayin kanan aladu yayin larabawa shi musulunci wuya kago cinwala ya ga yan wayo na nabi muhammadu tun jama'in shi ta tiwo na umar ya kago oke etuwa kaya kwanci haji kan doron waje agwa kukun gigan annabi na ita al'amari wucin arwa ya ganyi gaga zandoro ne lakayu bakin etiyetin sawo etiyen takama wani tsocacin labera mai fakiya maya mazo jama'in musulmi ji iji kokari kaya faciwe nole to to abiyoyin foji ogaji wala ba gbakin aye gbanan nole to ga lowe musulunci kan duro wa wu tsafta musulunci wa dikta ina ma Allah to ba tsafta na ga musulunci wuwa yau en duro nan ma nabi muhammadu ga na wayo daga batocho bogo yi ga zozo gani da sunna ya nabi muhammadu ma wuri ga ga anni wajon nage addinin sunna ga mu ke musulmi kirki yau ebe na ji musulunci wa babu yin na janabi wuna waga yi musulmi dole waga gwa suki yau ina janabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam ebe na waga tufi wagula addini huwa yau an ni wajen gaji ka zama an ni wajen gaji ka zama ga yi musulunci ga mai layu ga muhammadu rasulullah muhammadu tuci soko waga tufi wayo kendo wa leijele ciwo mana annabi ga sokoto fi wa gugun yawayo kendo na waje ibada ji cage na annabi ga sokoto fi wayo kendo na wa fedu febe za wangi shi na annabi ga soko gulan wuwayo bankoro ta na shi guwa tsana annabi ga soko gulan wuwayo ga mala kan doro a ga ga annabi muhammadu ga sallallahu alaihi wasallam ga shi zuma ma muddamini ba ti sahaba annabi shi be ciwaina iza na annabi ga gaggan e dike loke mana a gugai jawazi kayan luga ya ta tabu a sassa na yi na biyu muhammadu na to a ce ya ga tonu dabbobi ne ya wari fi lacewa waya ga wuce imamu maliki man ko shi kwanne na fedu madina wana feji wazi shi masalace madina wana a ga sokwa biyu macile da ba ta yi salisal baul baulu shi gazagwa lofe ga haɗe zai gwamma cile gana A biyu macile mufe bibiya musulata e ci salla jama'a ba to sallar juma'a a ce biyu ga ki ji wace bi musulata yau ga e damu ya wuyo nan ga gadda musulata na biyu babu alulala e bana ga wale zai batan na da bai bole ci ne lobe shine wa dalili kirkiya wa dalila wuga bia ga wa gba disa na bi shi musulata na bi wa jalulaji anwofu atware danaka ebo chola ya ganya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mawale musulmi yayi na a gani annabi wani yi lugu jiji ngan na mai sunna man shiga annabi hadda ya wuce ga waga agwa sutunna ni mi ga wajen waga wagan na yi sunna na ji wajibiya wagan wa to a sakin da wagan wabe ya annabi muhammadu ya na to zumu ba waga wagan wa na to aga ga ya yawo malafiya don ya gbaba na wade fe ba su kwa duwa guya wa ya azikin etulobiwi na gaita musulmi kirki je bayan amma kan doro na musulmi gai laga bi muhammadu fayana waju wula shaitan azunke adi ga guruna ga wujen amfani bena ga mala kan doro a ga wa wazi kabula fedwa wudi da ya gbawa bu zai ga wani ga biyu mima e ga anabi na ga wani ga lau mima wudi ji kokari wadai ji kokari lu fedu da ya gbawa bu kabu ya ya lobiya ebe na anabi feji sahabu ji wazi wato zan da ci laya be ka fa ga jin da be gani na a cikin shani wazi ba da yin wayo sayyidina umar da mini sahaba mu ci ko ya nabi muhammadu jo sallallahu alaihi wasallam amma ya giwun zagi na yi ga fatima na wayi ka she ba imani wato ne uji ya nabi kili ucha mi to anabi wa ya giwun zagi ya kashi na na eh, fatima ga ya giwun ucha ke ga wayo sahaba wuce kwanna kaga bayani a nabi muhammadu bai aske ba wannan yana loye gbawa wa min ba bai aula amma yana dai ji zakpade yi bai gaskiya gwai na iki yau gafe bi zakirki ji mima zando ne gaga su koya wani gallawo mima biyan wuce wani abilile aske ba wani ya yi gbawa ebe na da tondo ciwo na wuce zakpata ya gawa yana a gawa ba ya ci dai lotu bai gana nabi mutu ke yi nasara ndoci ne waga ya zuci lali ta tsoci wajen kwade yi bai na su koji kwade yi bai milatu bayani a nabi muhammadu wani ga shaitan ji zama abu raira wuke gwadi su bebe ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga kede kalallahu an anfik ya adam so ce ganga yawo ga annabi adama sai twara be aziki na mi gawuya wani onfik alaik mi to atwara bi mana ene soko ga yawo ya aziki na lalotu soko so ci gan wa bewe wa te ku yawe wa bewe wa te ku yawo bo bai to ana annabi ga fondoro malaika guba da wani jafe ba duwa na ni a duwa wani soko zandoro ne to na biyu zandoro na mai bagwa bai arziki ne soko ci asara to arziki annabi ga bati fondoro malaika guba da wani ba duwa na bogo era to muje tetengia ekpa bibi weyo wani keza musulace wa wuce ewaye ta ciji gburugburu na fayawa na la ya soku a ji ya ke yamu yau kan doro ya ta ce wuce ya ji abu a ce ji amfani bai yi na kawo ga su ladafe bai tsoye iga zo bi wani gurgudu na wadda jina a gawa tubo ngala na bi gan ziwa yi ta ce bu na arziki ya gugi ci wuce abu gan ci ta ce wuce na e ga wuce fe yi sahaba ji ki arziki ya gugi ci ya baza ba gana a na bi ga to min gan yaye na yi laji sadaka na gan yi yayo na tso lugwa na kyau gan ya gugi ci wuce na wani biliyan wa lugo miliyan yo wadda ga tuwa ni wajen yanzu ijo ya gunje ciji naira guwo naira shi na waje sadaka na yawa da wani to yi ji kokari ifi twara wa maga tu su kwafe biyewe eh en doro na waga wuna so ci ga waje guna gani wa ijo to ku annabi sallallahu alaihi wasallam ke ga ibe hadisi abu hurairah ga ma min mauludin illa yulad ala alfitra egin doro na mamata cikin bona emo eh, matati musulunci nga mala egi mishan egi ewudu egi ewochi ndoro na oga gwada bawa bo chikpana nga ole wana na begiyo musulunci na musulmi gu chikpana bogo egi ndoro anabiga emo matati musulunci fa abawahu yu'awidanihi sai dai ndabe ne yuga yahudu zije yahudu wa gazze je atwa nabi musa fina a cali ubana ziji mai yin nasara ga ya to annabi isa fi mana mai tuga na? ebo na yahudu to nasara in doro aga mai tuga yin annabawa na shi ga musulunci na annabi muhammadu bebe inabu sallallahu alaihi wasallam <coughs> ebo na abayani jige zai beda wani sifu dana sunnu dana zahiri kazu zo yawan wa be ya adini mai cici ya mitu ebona adini ya e mishan adini ya e wudu patan ibe zamani zamani ya zamani ya annabawa wuce gaba bauya kan amma addini ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tunna nabi bin har abi ala jafa ga addini na ga musulmi ji pata alita ji pata jina bogo zandoro ga addini mishan gena ga gaggama na yau ebona nabi ga zandoro na gawo qur'anu nan gbaya loma shi na wuci da mitu adini indoci na adini annabi isa koya annabi musa koya annabi indoci na guga allo na fuki ya mai kudu ji imani bai kur'an waya na bogo zandoro na ke na waje na ya gan mi shanja adini so koya ja a so ko tuwayi ja bible littafi daga ba soco na ya annabi isa nan amma a tushe ba kabo ma ji ba kawa tatiyar lafiya bubu so ko jin da ya gano tun da bible yana ya nabi isa go gani ya nabi muhammad go fi bani sallallahu alaihi wasallam ya luma nabi shi yau zan do na mamma na nabi bena e eh, waga kiyo ula mi na nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bogo e gindoro ndauga jujiu ta addini da debu auyi majisa ne waye ya wace ko zai je wani nan ya gyaje na wuce amma ya gindoro na mana ya mu mata ciki bo ya fahimta ya musuluncin nan bugu ya manci da tasiri gana ga waga waye mi kai mi na wawa nan ebu da giju ya tarbiyu ta ciya ikpawangiyo amma na gaisa daidai wajuji tasiri ya gi so kusi bai kira ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke gayi bin ga katalallahu al yahud bara ya so chulu shu ya yahudu ziji ga yahudo wa ga zai ja to annabi musa fina a ga ga yahudo ga nasara ga jiwo nasara yi christian gwa ko aga doku nigeria bo jiwo shi ko kin america london ji ba fi gwa na ji goyi ba bo na ji christian kpara sokulu ya yahudu nabe ba kpara ke yahudu shi guji bo inda ci ba kubura an biya ihin masajid annabawa su kushi na ji tu zamani na bai ja shi ko shi na babu da ji sallah ji adda masalaci tuta kabara annabi ka na ci abu na da masalaci tuta ba zo kabara annabi ka na ci abu na da masalaci tuta ba zo nga malaka a nabi muhammadu jajali na sallallahu alaihi wasallam unnan sarawai unnan sarawai da batajali nga la ji alkabri idan e ga zozo kabari ta mila idi mare bai ya fe ya kafe bai shani na mare e ga wula kutin wuba mare e ga wula kutin wuba ma bogo jama'a musulmi shi wadda ne na la nabi bu ce yahudu shi na ga kabari ya na bawa shi babu tu masalaci shi bugo ujiye gura annabi sallallahu alaihi wasallam yake gayi ga ya kulu Allah ta'ala to shi na latu ne ga ga ana inda zanni abdi bi mi kan doro bai wuce kalla mi dana babu mai ajin lauda wa anna ma hu idza zakarani me la pamba bai wuce lokacin uga tumiye betita cinina fa zakartu fi nafsi misajin fetuwe wa in zakara ne fi mala'in wuce ga tumi da taci jama boce ga gamiya zawan gishi zakartu fi mala'in khairi minu misalin fe tujiye dana ya jama na ji da alkhairi ga jama na ji wuce mai tumi ba zamiya na wa in zakara ba ilayya bi shibri wuce ga watson ba bai ba mi takani lotu guru na lude tsomba mina tagarrabtu ilai zira'an mitu a watson bu gwakani fa'in takarraba ilayya zira'an wujiga watson ba mi gwakanni takarrabtu ilayyi ba'an mituwa watson bu ba'an ni wa in atani yamshi a taitu arwala wujiga ba mi mituwa diye gwadu ke ga yawayo wadai ga feza guru su kwa luwa wagai tattu su ko su kwa fejin ya dabi wani wagai shi tukwa ga su wa fe da rahama su amma kan doro wujiga ta ya wai ba miya wutso ba to gura ito na ji ya fari to waje to na fila kpata na wasu majatun ga a ta ga wujin na mafi ya bimiyo ke ga yawo ji kokari wa fiye tso ba tun guru lajilozo ina da isi ne wuna na wani ji kokari wa fiyo tila leo ke so kwaye tiye wace wajo ugan wa gwa wai amma musulmi de bukata da babba san ciji a ciwale yawe a fasira yawe wele ga babu wato guri na gafon ga kuga tsoguri lokaci dai biyo siri wai lokpa ƙur'anu ga wala yuflihu sahiru haisu ata e ba sanci wai nasara ye wure niga mu yi bana otu iji je ti gina wai wayi mina lokacin niga wuji mu yi ba wula jimi waga yi jimi zo mu yi ba amma wa ya duwa wajen toci ta duwa wannan go ya fe wa madoji ya tiye boye ya ti kauna da bayani je tube waje na a ga musulmi tuya bai ko yi ile yau wani lokpa wani lokpa gabana zai je jin pata to zai je loji sina na karshu zai sai rigba shani azuma bogo musulmi di utu ba su ko be aduwe aduwa wani jigun da su ko yasa kan duru na oge ji aduwa na afeke ya wala da wòṣìṣẹ́ tó gẹ́sọ̀ kó jí kẹzẹ̀ mi jí kẹzẹ̀ mi ẹpàládù yàzọ̀ ẹ̀dùn tó náà fẹ́ dáadáa ẹ̀yà ọ̀láadá tí ó wọ́n ìbáadá gáwà ẹ̀jìn musulmi musamman fafa duk lokacin albarka Udi alkhairi sallah gusun da jama'i ga zuwa biyu imam wai laza de tson baso ko e bona annabi sallallahu alaihi wasallam ga de na wuje la de tson baso ko ko hako kina a ko wajibina e to wajibi je wai zo biwa ngai sallah guto zai ji sallah guto da ta ce jama'a bona un baso ko ga zai ji nafila mu ye shona umma ji sallah be jama'a na azun ye ramadan ga zo zo biwa ma azike la ce ga ko zakawa ga zo biwa ma wa de kago to aji ga zo biwa ma etun na jikpata da mini tuwa alkhairi jo so ku fanwe ebo na etun guru ka so ku fanwe za bayan wa fatuna wallahi tallahi walwa ebo na shaitan ya alkawli ji gala aqudanna lahum siratakal mustaqim e ko guru pata sun ga fishi boya giza wani e ga na ga adama nga mala baye tuguru wa fatuna wa le zando ciye wa da sahabo har be zuko gima sabai udde e boki boye ko yin ji ciwo ebo kibo ekwen gici ugbo amma ya mewuci na masalacici na shaitan mazu gina minti gukin wa da zabe masalacin minti gukin wa ji sallah amma wa le ya ji wala gun ya gide ji birkila ko ya kuka bu wala wa ne wa guba amma ya tuso ko minti gutsu na ipa alijan nunan ga bai mawa gaji wala da ijo tuye tiye wo na sai na sakwa kaya wala ne wallahi tallahi ibn aziki e kachi wo ina zandoro adina haka ngabala wale zando ci yaji wala da tuma ko yendo yeka zando ci malle wala kiya aziki madana so ku fala marije patui so ci yaji wala fi joma so ko e ko shetan pata ga yibiwi e ko tunguru so ko fun yayi e ko tunguru so ko fun yayi walu ga shetan de zakati boma subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله